assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ismail wato wannan nasihan na tana da muhimmanci eh wanda aka yi wa duk wanda ya kai shekara arba'in sama shekara arba'in shekara hamsin masu shekara sittin sama su aka yi wa wannan nasihan kawai nasiha na farko malam ya ce ka yarda a yi ma ka duk shekara in zayo ko da baka jin kowane cuta a yi ma ka duk shekara na biyu ka yawaita shan ruwa ko da baka jin ishi ruwa saboda mafi yawan rashin lafiya kananan rashin lafiya dalilin rashin shan ruwa ne na uku ka yawaita motsa jiki ka yawaita motsa jiki ko da kai kana cikin yawan aiki ka yawaita motsa jikinka ko da wajen tafiya ne a kafa kawai ko kuma a'a cikin ruwa ne za ka iyo ko kuma wani irin kowace irin nau'i ka yawaita motsa jiki nasiha na hudu ya ce ka karanta cin abinci saboda hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum dan lomomin da zai dauka ya rike mai ciki ya ishe shi saboda haka karka mukar mutum ya shiga shahawa cin abinci ko da kana da kuɗi mai yawa yawan cin abinci yana ɗaya daga cikin problem ɗin da yake kawo yawan rashin lafiya cika ciki nasiha na biyar shine mala ya ce iya gwargwado karka ya ka yawaita amfani da mota sai dai in ya zamanto amfani na dole ka yi kokarin tafiya da kafanka ko da masallacin ya yi nisa da kai ka yi kokarin kafin lokacin eh, kiran sallar da minti goma haka ka fara motsa jiki kana tafiya masallaci ko kuma inda za ka saya kaya shago ko kuma ziyaran wani ya zama kana yawaita amfani da mota nasiha na shida ya ce ka bar fushi ka bar fushi sannan ka bar fushi sannan ka sa kanka cikin damuwa ka yi kokari abubuwan da suke faruwa ka rirrife su ka mai da su abu mai sauki saboda duk wannan abun yana tafiya da rashin lafiya kuma yana tafiya da kuma muru'a na mutum nasiha na bakwai ya ce kamar yadda ake cewa ka bar dukiyanka a rana kai ka zamna a inuwa to haka karka yadda ka yi ke wajen jewa kanka daɗi a kuɗinka da kuma makwabtanka da danginka musamman talakawa in allah ya baka dukiya ka kawala wa iyalanka kawala wa kuma danginka da kuma makwabtanka saboda ba a yi dukiya don mu rayu saboda dukiya ba an yi dukiya ne saboda mu rayu da dukiya ba wai saboda ita dukiya za mu tana mu rayu ba don ba dan dukiya muke muke rayuwa ba muna rayuwa ne don mu ji daɗin dukiyarmu nasiha na takwas ya ce karka da ka sa ka sa kanka na dama akan wani abu wanda ka sa a gaba baka samu abun ba ko kuma akan wani abun da baka mallaka ba kamantar da abun nan ka ɗauke shi abin kawai babu shi ma a cikin rayuwanka iya gwargwadon iya wanka ya ce in dai abin nan naka ne to kuma allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka naka dole sai ya zo maka kana ko kana kunci kan gado saboda haka mun san cewa duk rayukan da suke ba su kama abu a zuciya haka ba suna manta manta da shi to wayannan rayukan su ne suke zama a cikin lafiya cikakke a duniya nashtara ka yi tawadu'u sannan ka yi tawazu dukiya da mulki da karfi da kuma eh, sanin manya-manya mutane duk wannan abun abu ne wanda mutum in ya girman kai da ya shiga cikin rudani to za su rushe masa da masan shi shuko tawazu'i mutum ya mai da kansa ba kowa ba shine abin da zai kusanta mutane zuwa ga shine abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah ya ɗaukaka ka zuwa ga Allah kuma mutane za su kusance ka nasiha na goma in ka ga gashin kanka ya fara canzuwa da furfura to kar ka ɗauka ƙarshen rayuwanka ka zo a'a yanzu ne ka zo rayuwa mafificin rayuwa yanzu ne mafificin rayuwa ta fara ya nuna kai yanzu da kai da sauran mutane saboda haka ka yarda ka yi rayuwa cikin yawan ambaton Allah ka yi yawan tafiye-tafiye ka jiyar da kanka da dukiyanka na halal nasiha kuma na karshe kar ka yadda ka hana kanka bacci farkon dare ka yi bacci da wuri nasiha ta karshe wanda kuma ya fi kowane ne girma kar ka yadda ka bar sallah ko yaushe shine saboda ne takardanka na cin riba duniya da lahira saboda haka wannan abin in ya birge ka ka tuttura wa abokananka na arziki su masu mora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan na sai mai muhimmanci da shasanin tabarin ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi